To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu na kan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Afakalla ah, Abubakar Bauchi ah, wanda zai ci gaba da karatunsa yanzu ya kawo mana karatu mai take kirbi halal ne. babu zafi a ciki sa'annan kuma ba a mutuncin malluma kai alhamdulillahi kowa ya ga satin baya da suka wuce tarbita ta da zafi sosai wanda ya zama cewa an zo aka ci mutuncin malluma a kai sosai wanda shak afakalla ya nuna cewa a'a wannan ba abincin mutunci ba ne abu ne da ya kamata in malami ya magana kai ma ka je ka yi bincikenka ka duba abin malami ya faɗa eh haka ne in haka ne ka ce haka ne in ba haka bane kuma ka ce ba haka bane amma bai kai a taba shaksiyan malluma a taba shaksiyan juna ba insha Allahu za mu ji hujjojin da shak afakallah ya nuna cewa a'a ba haramun bane wai halal ne kawai shak afakallah ya zo gaba ɗaya ne ce ah, topic ɗinsa Tarbi halal ne to za mu ji hujjojinsa insha Allah akan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak sarki zaki Allah ke shek eh, kuma ina gaida yan uwa masu ganin mu da sauraron mu da kuma wanda ya su saurari mu kai tsaye masha Allah a cikin wannan soji na sarki zaki mai albarka Allah ta'ala kuma ya ƙara masa albarka. Tare da kai shek. A insha Allah rabbi a daidai wannan lokaci kamar yadda muka fara mukaddima a wancan rana za mu ɗaura mu fara karatu akan wannan darasi insha Allah bi idnillah subhanahu wa ta'ala. A wancan lokaci mun fara ɗigon ba dangane da matsayin canji akan da. malami Profesor Isa Ali Ibrahim Santani ya fara bayani a kai wadda bayanin san babu wani a kai ba sai maganar da ya faɗa gaskiya ce guda ɗaya. Shi ne dangane maganar canji cewa da iya zafafawa a kan canji amma daga baya da ya ga hujjoji sun tabbata cewa ba abin zafi ba ne to sai ya dawo baya ya sauƙaƙa don haka amma yana tabbatar da cewa amfani da canjin nan shi ya fi alkhairi shi ya fi falala a kan rashin amfani da canji. wannan kuma hadisi ingantattu manzo Allah sallallahu haka ya tabbata cewa lalle ya yi umarni da ayi amfani da wannan to karkashin wannan malamai da suka zo har cikin sahabbai an samu saɓani a kan amfani da canji da kuma rashin amfani da shi wannan maganarsa ta goyi bayan hujja sakamakon haka dalilin da ya sa nake zan yi karatu akan wannan al'amari na ga yadda wasu yan uwa suka zafafa har ya kai ga cin mutunci har ya kai da bid'antarwa hmm. wani ma kamar a kafirta shi a fidda shi a musulunci har ya kai ga wasu iya ma da da kamun ka yi wannan eh, mukaddima da na so in dai zaka kamin kai maganan ya kamata a je a bakinsa sa nan ka ci gaba ko dai ya kake gani ba laifi ba a iya saka insha Allah rabbi bismillah da ina da fahimtar rike carbi bid'a ne amma yanzu ba da fahimtar haka eh zan yi wa kaina tukka da warwara ko eh a addini ba ma ba mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike carbi bid'a ne amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba ba ne, amma kuma ina tsaye a kan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wani zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira dubu ɗari ta kiɗi irga bai bata ba ai ba mu yakan mu adalciya a irga kuɗi baya bata amma daga ka ce kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da yatsa bata nan ka bashi kuɗi baya bata ɗauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka su kace in ya irga daidai nasa ne ba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce maka yan hamsin hamsin hamsin din nan fa guda ɗaya ɗaya na irga an samu guda goma sha biyar kaga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kada zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa dubu biyu da ɗari ɗaya in ka tara da wancan ya zama dubu uku da ɗari haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a irga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da fi falala amma da da muke zafi mun ga tarbi ma kwaciya muke mutsin kashi gaskiyar magana na taba zuwa saudi arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan su sani sai zo in karbi taba sai in karya in ce ittaqilla so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ga ana guduwa da taba in na ga ka in maka nasiha amma ala halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su shek Salih Fauzan fauzan da makamannansu da ke bayyana cewa in akwai bukatan darura rikewan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da yatsa yafi me yafi lada kuma yafi falala so ya dace mu karkata ga abin da yafi lada kuma yafi me yafi falala din ala ayi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallahi alhamdulillah kuma haka ake amma ka'ida ya ake yi haka aka fi so ka yi subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar lankwasa yatsar ake ciki haka ake ba haka tabawa ba haka a ne in zan yi ce maka subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar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 wai wani ma sai je maka wai carbin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta na fada ni yawanci ba ni kiyaye irin waɗannan al'amura in damu da su amma magana da ni har yanzu ban ma addressin matsalar carbin ba tukunna in a cikin waɗanda suke da ilimi suke da daraja ta ilimi suna ga abin da zan faɗa to alhamdulillah alhamdulillah shak mun ji maganar da ya akan carbin to oh. gaskiya maganarsa babu cin mutunci ba ta shaksiya ya kawo aya da kuma hadisai sosai. Hmm. Na, to, abinda Profesa ya faɗa wannan gaskiya ce, zafafawa a kan kyalbi wannan kuskure ne, ba daidai ba ne. Sabida abin da ya faɗa, ya yi bincike ya tabbatar da cewa abin ba na zafi ba ne, abin ba na faɗa ba ne, sabida duk abin da ya kai ga zuwa ga matsala ce aka samu saɓani a kanta. kuma waɗanda suka samu saɓani a kan sunan duniya duka sun yarda da malamtansu akwai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda su ma sun samu bangare da bangare akwai wato ainihin Abu Darda yadda za mu zo mu kawo nasa cewa ya yi amfani da canji wadda Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya tabbatar da haka a cikin littafi to ganin dai nan lokaci bari mu fara da bayani a garguje akan wannan farko sarki zaki Abdul Fattah bin Salih Hudayf al-Yafi'i ya kawo a cikin littafin shi wanda ya mata hukunci da cewa hukumu ittikhadi subha wato hukuncin daukan tambi bainal mujizin tsakanin waɗanda suke halattawa wal mani'in da kuma da kuma waɗanda suke wato hanawa Ƙarƙashin wannan ya kawo maganganun malamai a ciki ya yi bayani farko abin da ya fara buɗewa bayan ya ce hakun awwal bincike na farko ya ce fi aqwali ahli ilimi fi zalika kan maganganun ma'abota ilimi akan tambi. ga abin da mazhabobi da duk muke tutiya da shi a duniya mazhabobi guda hudu mazhaba na malikiya shafi'iyya hambaliya hanafiya waɗannan mazhabobi su ne muke tutiya da su ko dai ka zamanto malikiya ko ka zamanto shafi'iya ko hambaliya ko kuma hanabila waɗannan su ne mazhabobin to dukkan waɗannan mazhabobin ga baki ɗaya mala yake ittafaqatil mazahibul arba'a ala jawazi ittikhadi subha dukkan su mazhabobin nan sun ittifaki akan halaccin ka ɗauki canji kai amfani da ita wa zikiru biha kai zikirin ka da ita wannan ya halatta dukkan mazhabobin nan ga baki ɗaya idan har dukkan su imamu malik su Imam Ahmad bin Hanbal su Imam Shafi'i dukka sun yarda da cewa tambi ba laifi za a yi amfani da ita to ina abin rikici a cikin shi babu abin rikici a kansa sannan ya ce wa qala ba'dhum inna zalika khilaful aula sai dai wasu daga cikin malamai suka ce wannan saɓani ne na abin da yake abin da yake dama kuma isa ali shi ma profeso abin da ya faɗa wanne ya shine wanda ya fi shine kai amfani da yatsunka abin da ya tabbata kenan amma bai jaddada cewa canjin ita ce zai yi amfani da ita ba amma yake a yi amfani da wannan to ina ambatan sunansa ba don wani abu ba sai don dalilin ɗin daga kansa ta taso sannan malam yake awwalan magana na farko min akwalin mujizu daga cikin maganganun waɗanda suka halatta yace al hanafi mazhaba na hanafiya da suka halatta cewa ya halatta ai amfani da tilbi ya faɗa yace fil bahri ra'iq li ibn mujahid a cikin wannan littafi ya faɗi haka a mujalladi na biyu shafi na wato 31 yake cewa fi hadithin dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallam ala imra'atin hadisin da yake cewa manzo Allah ya shiga wajen wata mata wa baina yadaiha nawa au to sabbihu bihi a hannunta akwai wato a gabanta akwai wasu tsakonkwani wadda ta tara su tana yin tasbihi da su a matsayin tasbihi yan haha annabi bai hana ta ba an zalika akan wannan sai amfani da shi wa innama iyaka annabi arshadaha ila ma huwa aisar ya nuna mata ne zuwa ga abin da yafi sauki wa afdal kuma yafi falala walau kana makruhan da a ce wannan talbin makaruhi ne ma abun hanawa ne mm. da bayyana a zalika to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata bayanin haka kuma da sai ya tabbatar mata da cewa wannan abu haramun ne amma ban ji Allah bai hana ta ba sai ce amma ga abin da yake kuma yanda professor ya faɗa daidai da yadda malaman suka faɗa to kaje ina maganan cewa ya zai bata sunna ko ya zai bata addini in maganar ɓata addini ne to wanda suka kawo wannan maganar su ne farkon wanda suka yi sosai kuma an yi gaban annabi an yi kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce ga abin da ya fi yake yace kuma sannan kuma a ƙarƙashin wannan ga abin da malam yake cewa yace kuma hadha alhadith wa nahwuhu sannan wannan hadisi da makamantansa mimma yashhadu bi annahu la ba'asa bi ittikhadi subha wannan hadisi yana daga cikin abin da yake kafa hujja cewa babu laifi da a ɗauki wato canji ai amfani da ita kamar yadda malam ya kawo babu laifi a yi amfani da canji a cikin wannan hadisi a subha al ma'rufa ita wannan canji wadda aka sani bi ihsa'i adadin azkar don a ƙirga adadin zikiri da ake yi إلا تزيد الصبح على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثله هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا Ya ce saboda a cikin wannan gabaki ɗaya ita talbin ba ta karuwa akan abin da wannan hadisi ya kunsa babu karuwa barbi illa da bammin nawa sai dai face ta hanyar tara wasu kwani wa nahwi da makamancinsa fi haikin a cikin mene igiya bambancin sa ita wancan ta yi amfani da shi ne tsakonkwani amma babu igiya da aka haɗa shi aka tara shi kamar yadda wannan calbi yake yanzu wannan calbin idan an lura ai ga shi ga wannan calbin ana misali na'am ga wannan calbin mm. akwai igiya a jikin shi mm. to ita ta yi amfani da shi babu igiyar ne a watsa ne kawai a zube yace to wannan wannan hadisi ba bambancin wancan watsatsar da babu igiya a ciki da aka kulla da shi da kuma wanda aka yi da Da haka duka da ɗaya ne malam ya faɗa malam ya faɗi wannan magana ya ce wa fi hashiyati bin abidin ala al-bahr ra'iq a cikin hashiya na ibn abidin ala al-bahr ra'iq wannan wani littafi ce yace qauluhu thumma hadha al-hadith wa nahwuhu faɗin sa da yace wannan hadisi da makamancinsa min mai hadu ila akhiri zuwa ƙarshe wancan bayanin da muka karanta a sama karkashin sa sharhin da yayi akai yace qalar ramli wannan malami yake cewa wa zahir abin da yake zahiri annaha laysat bi bid'a wannan talbi gaskiya ba bid'a bace faqad qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami yake cewa fi sharhin 40 an-nawawi a cikin sharhin sa na an-nawawi 40 an-nawawi yake cewa as-subhatu warada laha aslun asil ita talbi an samu tushe na asali ya zo hadisai an ba'du ummahatil mu'minin daga shashin wasu matan manzon Allah sallallahu alaihi uwayen mu'minin wa aqarraha annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tabbatar da matarsa akan haka hmm. cewa ya halatta manzon Allah ya tabbatar da ita bai halatta ba malai sake cewa wa fi hashati bin abidin ala sharhi haskani a cikin wannan littafin shi kuma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shida da hamsin shi ma ya sake faɗa ya ce matlabul kalam a ittikhadil eh, musabbaha abin da ake nema a cikin maganan nan na ɗaukan at-talbi ya yace faɗinsa na la ba'sa bi musabbaha babu laifi a ɗauki abin da za a yi tasbihi da ita musabbaha wa dalilin jawaz dalili akan halaccin haka ma rawahu abu abu dawud wanda Abu Dawud ya rawaito a cikin littafin shi sunan Abi Dawud wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa Nasa'i da Imam Nasa'i wa Ibn Majah da Ibn Majah wal Hakim da Imam Hakim wa qala sahihul isnad yace wannan hadisi ingantacce ne isnadin sa an Sa'ad bin Abi Waqqas an karbo daga Sa'ad bin Abi Waqqas وقاء انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته cewa sa'ad dan abi waqas sahabin manzo Allah yace ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa dai ha, nawa manzo na da ya shiga wajen wata mata a gabanta akwai wasu tsakon kwani au hasa ko kuma tsakuwar duka da nawa da hasa duk ne to sabbi bihi tana yin tasbihi da shi falam haha an A nan bai hana ta ba wa da arshadaha ila ma wa aisa iyaka annabi ya nuna mata abin da yafi sauki ne wa afdal yan falala cewa ta yi da yatsunta walau kana makaruhan da a ce abu ne wanda an hana makaruhi ne to na bayyana da laha zalika da ya bayyana mata kan wannan wala yazidu subha ala madmuni hadha alhadith ita wannan tasbi ba ta taɓa ƙarawa akan abin da wannan hadisi ya kunsa yawwa to kamar yadda muka faɗa ne a wancan me bambancin wannan tasbi da wancan tsakonkwani duk ɗaya ne ba bambanci kamar a ce maka wanda suka hau jaki da doki da raƙumi a zamanin manzon Allah ne yau kuma ake hawan mashin da keke da moto da jirgin sama duk da kwale-kwale in ka haramta wannan? to ka haramta wannan in kuma me bambancin su wannan zamanin ta zo da zamanin ta zo wannan igiya aka saka mata aka mata wayannan na roba wannan kuma tsakon wannan ci gaba ne in ma kace zaka haramta baka fahimci usul ba mm. baka karanta baka san ka'ida na usul ba yawwa Allah ya ba mu sa'a amin amin amin musu akil fiqhi al-kuntiyya qala shaykh mu a cikin wannan littafi mujalladi wato na wato mujalladi na 21 shafi na wato 20 da shafi na 259 yace qala shek muhammad shamsul haq شارح السنن بعد أن أورد حديث ابن أبي سعد بن أبي وقاص أتكلم لتاتي ولن ببما wanda yake sharhi wa sunan ya ce bayan ya kawo hadisai na sa'ad bin abi wakka. as-sadiq wanda ya gabata zikar wanda muka ambata yanzu nan alhadis hadith ala jawazi tasbih hadisi wato wato eh, hadisi wanda dalili ne akan halaccin irge da wato binnawa da tsakonkwani walhasa da kuma tsakonkwani a gen wa kaza bi subhati haka kuma ya halatta a yi da mene a subha annawa yana nufin asali abin da ake nufi da annawa shine wannan kwallon dabino din da ne annawa to ta yi amfani da shi alhasa yana nufin tsakon kwanin nan yana nufin tsakuwa wa kaza bi subhati hakan nan kuma ayi amfani da tarbi ya adamin farik saboda rashin samun bambanci tsakanin su ba abin da ya raba su bi taqririhi sallallahu alaihi wa sallam saboda tabbatar wanda manzo Allah yayi akan wannan min mar'ati ga wannan matan da yake ta ala zalika akan wannan abin da take din wa adamu inkari kuma da rashin musa wanda manzo Allah ya musanta mata yace ke karki bai musanta mata ba wal irshad ila ma huwa afdal minhu da kuma yadda manzo Allah ya nuna mata zuwa ga abin da yafi falala gare shi da yunafin jawab. wannan baya kore halacci ya halatta qala mala yace wa qad waradat fi zalika athar kai hadisai ma sun zo akan haka Afa na sahabbai walam man qala inna zalika bid'a malam yace wallahi duk wanda yace bid'a ne bai dace ba ka wannan bid'a ne to kalman ka da ka faɗa akan haka baka dace ba a matsayinka in dan Allah ka faɗa kana da lada ɗaya in ba dan Allah ka faɗa ba shirman ka kai kuma aikin banza ka kai shirgi ne baka da lada abun Allah in kuma ka yi bukatawa ka dace to lalle ka samu lada biyu kamar yadda manzon Allah ya faɗa yawwa na'am yace وجرى صاحب الحر صاحب الحرز على انها بدعه الا انه قال انها مستحبه يتي وتو صاحب harz يا فدا اكن cewa lalle bid'a ce illa annahu sai dai adalcin da yayi cikin maganar sa ƙara yace innaha mustahabba yace wannan mustahabbi ne an so ma ayi da haka ka ga ya wanke maganar sa yace wa bayna yadi wa bayna fadu magana sallallahu alaihi wa sallam yace wa bayna ya dai hanawa a gabanta akwai tsakwankwani na dabino jam'u na watin wa hiya azumut tamr shine wannan kwallon dabino din hmm. aw hafwa ko kuma tsakwankwani akwa ya'yan duwatsu shakkun minar rawi wannan shakka ne na mai ruwaya shin wanne ne wanne ne aka ambata shin tsakwankwani ne ko kuma ya'yan dabino wanne ne wallahu alam amma duk mun dauka mun fahimci me ake nufi yace tusabbihu ai almar'a matan nan tana tasbihi da shi bihi da wannan tsakon ko kuma abin da bino ai bi ma zikira minan nawa aw alhasa shine da abin da aka ambata cikin waɗannan dan dabino ko kuma tsakon kuwa wa hada aslun sahihun li tajwiz subha yace wannan asali ne wanda take ingantacciya ta hanyar halatta tanbi bi ta hanyar tabbatar wata manzala sallallahu fa innahu fi ma'anaha saboda wannan yana dauke da ma'anarsa. id la farqa bainal manzuma wal mansura saboda babu bambanci fa da canjin da take wargaje da wadda aka sa ta aka jera ta da igiya ake janta haka da wanda aka yi haka da wadda take watsa babu igiyar kawai ka zuba su ka kirga guda kaza babu bambanci duk ɗaya ne mm-hmm. yace fi ma yu'addu bihi cikin abin da za a iya kirge da shi wala yu'taddu bi qawli man adaha man adaha bid'a yace karka yadda ma ka lura da duk waɗanda suke kirga ta a matsayin wai hakan bid'a ne wa kad qala al mashayikh haqiqa malamai ma dakka abinda suka faɗa annaha sautu shaytan ita fa tanjima bulala ne na dukan shaytan tana razanin shaytan eh na'am tarbi sai suka faɗa ashe tana tana da makami kenan ya zama makami kenan na hmm. dukan shaytan na'am وفي حاشية الطحطاوي على مراقي على مراقي الفلاح أتكلم wannan littafi yake cewa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da ɗaya yace wa sahha annahu ya halatta ya inganta annahu kana ya'qidu tasbih bi yaminihi wa warada annahu qala واعقدوه بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات وجاء بسند ضعيف عن أبي مرفوعا نعم نعم المذكر الصبحة أو الصبحة نعم ما يكي فدا وصحة يا إن قلت كان يعقد التسبيحة cewa lalle annabi ya kasance yana yana yana yana kulla tasbihi bi da hannun shi na dama cewa annabi yayi da na dama wa da kuma an samo ya halitta hadisi ya zo annahu qala mazala ya ce wa aqiduhu bil anani ku dinga tasbihi kuna kulla da hannunku yatsunku hmm. ananin jam'i ne na hmm. annuna annuna shine yankan yatsa yankan yatsa su ma mutane da suke yin wancan din ba haka aka ce ai ba domin wasu haka suke yi haka haka haka haka haka haka eh, eh, eh. to ba ba ma haka aka ce ai ba wannan din ba da ake bid'a ne a ah. <laughs> to indiyanci kamar in da ka ce haka to ka hada hadda wancan din ma bid'a ne haka eh, ma bid'a ne ya haka ma bid'a ne sai abinda annabi yake yi dan kwaso ya tsare yake yi yankan yatsa shigar da wannan yatsar tsakani yana abin da dinsa kuma kuma ake magana cewa ma da wannan yatsar kawai ake yi mm. wato wato wato shayi mai cewa carbi ma bid'a ne wato ya san ma da yake yi ma yana a bai sani ba shi da kansa ba sani ba shi ma duk wanda yace maka haka ake haka haka haka haka haka haka ka ce ka hujja har ya rasu ba zai kawo ba mm eh nan kasowa ake san. na'am na'am dan haka Manzala sallallahu ya tabbata akan cewa lalle yayi umarni da ayi da yasin kamar yadda ya faɗa wa aqiduhu bil anamin fa innahunna ku ku dinga kullota kulli ne al aqd ko al uqd wa min sharri nafafati fil uqad al uqad shine kulli ma'anan kulli shine arrabutu kulli to nan kullawa to sai mutum ya dinga kullota haka nan kasowar shine akadu din ya dinga nan kasota ita wannan kuma tana kaman kirgawa sabin da ya tabbata kenan na'am yadda wasu malamai suka yi ta bayani kenan ya na manzala yake fa inna hunna mas'ulatun saboda ya tsinku ababen tambaya ne ranar kiyama mustanfaqatun da a sa su su yi magana yawmal kiyamati ranar kiyama cewa su shaida akan kayi وجاء بسند ضعيف عن علي مرفوعا نعم المذكر الصبحة أنظر an samu hadisi amma ضعيف ne eh, sanadinsa hadisi ne marfu'i wadda sai na da yake cewa madalla da abun da ake yin zikiri da shi tasbih qala ibn hajar ibn hajar wanda yayi sharhin bukhari duk duniya kuma wanda sharhi kamar sa ibn hajar al asqalani yake cewa war riwayatu bit tasbih ruwayo shi kam ibn hajar ma yana da canjin sa za mu zo kan wajen ibn hajar yana da wannan canji yana ja ba ma yasan ibn hajar yana da kyau na'am yawa da na karanta wajen da halatta in yi haka sai in yi haka a cikin <laughs> ko zai wa mutane mamaki a ce ah shak afakallah shi ma yana da tarbi ya ne kuma domin gashi nan ga tarbi kuma dogo ba irin kananan tarbi ba ga ta nan gaganta eh. tarbi na ne na'am yawwa <laughs> Masha Allah. Ashe, akwai da ya halatta a saka tarbiya wuya? Zan bincika, in ta halatta zan rataya jina. A bayan na rataya ta, na kan je wajen taro na haɗa ko na boy sax a saura min a wuya. Na'au. Eh, wanda ya sax. Na'au. Mu je ko? Eh, mu je shek. Ah. Na'am. sai mazhaba na malikiya zan so tsallaka amma ibn hajar za mu zo kan bayaninsa ah, yake cewa war riwayatu bi tasbih ah, ruwayoyi wadda suke bayani akan ah, bi tasabbih bin nawa cewa a yi tasbihi da tsakwankwani ko da abin tsakuwar dabino wal hasa da kuma tsakuwar wadda na ƙasa kasiratun Ali sahaba ruwaye da suka zo aka haka fa suna da yawa cewa a yi amfani da abun irge wannan suna nan da yawa an sahaba an rawaito su daga cikin sahabbai ibn hajar sai faɗa ibn hajar duk ba wanda ya fassara eh. tun da ka fara na ji inda eh. ka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai ya iske wata tana tasbi har ya nuna mata falalan wasu ababa da yi. ka nuna cewa sabai ga wayanda suka yi tarbi ka nuna mana ibn hajar wanda ya da sauransu to amma har wa yau mun ga masu bid'attarwa ana zage shaksiya da sauransu amma har yanzu kada da ke muna ba inda kace muna annabi fa ya hana ko dai akwai inda annabi ya hana tarbiyya babu inda annabi ya hana babu inda da akwai wata babu inda ya hana ba inda ya hana ba wanda ya ce ga hadisin da annabi ya hana in yana da shi kuma kowa ya fito ya kawo babu ba inda annabi ya hana akwai kalmar hayu kowa ya santa a larabci a kawo ta hmm. duk wanda ya ce an hana to ya zo mu shiga alfetu bin malik hmm. mu muna da haddanta wannan question da ka <laughs> wato ya bin mamaki duk rigimar da eh. rigimar idris ne da shi eh, prof 7 ka karanto muna ka ce muna annabi eh, ga annabi ya suke mata tana karanta eh, tasbi tahabbai ka ce muna su yi tasbi Ibn hajar ka ce shi kan kansa ma yana da tasbi sa'annan ga nan kai kuma mun ga tasbin ka sa'annan duka gaba ɗaya ka ce muna babu inda annabi hana annabi ya ga ana yi amma babu inda annabi ya hana balle a bid'atar da wani ko a zage wani babu inda annabi ya hana tasbi babu ba inda annabi ya hana babu inda annabi ya hana babu inda annabi ya hana babu inda annabi ya hana to dubu na faɗa hmm. sai dai kawai kowa da fahimtarsa akan abu tun daga magabata inda akwai wajen da annabi ya hana abu da da sahabi magana sallam ne ya da canji abu huraira sahabi magana ne ya yi canji hadda abu huraira hadda abu huraira a hankali da mu zo wajen duk wanda ya ce babu haka ba ya je ya koma cikin wato da yake da suna majmu'ul fatawa na shekul islam bin taymiya ya je ya duba wannan magana shekul islam bin taymiya ya tabbatar da wannan magana a cikin majmu'ul fatawa nasa duk zan zo kan wannan To yanzu masu zagin fantami masu bidatar da na suka samo hujjansu da suke bidatar da shi suke zagin sa cewa suke akan talbin na suke samun hujjansu. a hujjansu yana nan cikin zafin kansu da malam fantami yake ta yi bari oh wannan kitabun ra'asi ne cewa suna suna batancin sa akai ba inda a bace shi to a baci magabata da abu ne wanda yake sabani wanda yake neman wannan karin bayanin ya je duba majmu'ul fatawa na shekul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya da mujalla da kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu zai ga wannan magana. Hmm. Hmm. To amma in dai malluma za su ta yi abu haka kamar abin son rai na sa ka a kulle a zuciya na mai yasa in ka yi abu da nake ganin, ko da ma ba ku hujja zan ɗauko ka aje ka kan faifai in mutuncin ka a haka kuma babu hujja shai yanzu mai malik kuma da zai gaya mana gobe kan magana in dai malami ya san bai da hujja kuma a ya zo ke ta faɗa kai na cin mutum yana zagin sa to ai sarki zaki shi kaga cin mutuncin nan da ka gani a tasha ake koyon sa ni ma ina kan wannan fahimtar cin mutuncin da kuma na ci mutuncin wasu har kai kanka ma na ci mutuncin ka amma na gane ba daidai bane Allah ta in ka ba mu lokaci ma zan zo in yi karatu akan alfarko wato bambanci tsakanin cin mutunci da kuma raddi duk akwai littattafan ga nan bambanci tsakanin cin mutunci a ambace ka a aibanta ka akan wata matsala da kuma a yi maka nasiha da kuma a gyara ka har kan gabanni ba gyara ake musu ba bannansu su ake ana cin mutuncinsu ana musu wulakanci sakamakon haka ba abin da za su sai ƙara bannuwa ana tsine musu albarka kuma daga wannan lokacin tsine musu albarkan nan mu muke ƙara gasuwa muke jin jiki duk muna da karatu akan wannan akwai kuma hujjoji wanda suka tabbatar da haka da haka da wasu suke awa ce ta raba kan al'umma da kuma jawo gaba matsala da yawa da aka samu wasu ba sa bincike sai kawai su zo su ɗauki abin da ra'ayin su ta so su ta in ka saba musu su kafurta ka su tsine maka albarka da sauransu yanzu ka je comment section ni dai ka zai na zama tsinan ne a gurgusi kuma na zama mutacce kuma na zama mai amfani ko ba annabi ba mm. to ka ga wannan ya zama kungiyanci ya zama son zuciya in muka tsaya muka yi shiru muka ja bakin mu akan haka za a ja mutane ne zuwa ga an raba su da wata kungiyar an kuma dora su a wata kungiyar a koma bautan malami cewa duk malamin da ya fito wani ne in ba ka tare da shi a bid'antar da kai a kafurtar da kai na ga bidiyon wani yaro kamar mu daga Nijar ne ko daga Kudani yana zagin fantani cewa wasu ba sa tare da fantani to ni na rasa su zuwa ga bidiyo ga bidiyo nan in kana so zai saka maka ina da maka a shi ka bar shi za mu zo mu ga yadda za mu kalubalance shi in ya isa na'am na'am na'am ba eh. mu ga yadda za mu kalubalance shi in ya isa kaga ni yau mutum ya isa nake kula shi in ba isa ba to a dauri kashi ko a bata igiya na na ji daɗin haka yawwa amma amma shehi a nan mm. wato maganar da ka faɗa ka faɗa ne akan aka kalubalanta ko dai ka faɗa ne akan cewa kai ma kana kan matsayinka sam sam hujja babu hujja inda annabi sallallahu alaihi wasallam hana ko dai a kai ma kana magana da cewa wala Allah akwai inda annabi hana kai baka sani ba wala Allah su hmm. masu kage ki fatani su hmm. sun ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a duk duniya inda wanda ya isa ga nan nan nan sai a buga a gani ni hmm. na ce ba inda annabi na amma ni jahili da a matsayina wanda suke ɗauka na jahilin to a sanar da ni inda annabi ya hana very good very good rijiyar lemu duk maganarsa iri ɗaya da nawa ne ga shek alkasim hotoro in yi jahili ne ya warware matsalar gaba ɗaya kwanan nan duk maganar iri ɗaya ne ga shek ishaq kano barista ya ce wani abu akan abu. duk maganar ɗaya ne in dai mutum yana son gaskiya kar ya dai ce bai cutu akan maganar ya je ya risa ce bincika hmm. ga lokaci ta zamani wanda duk abin da nake faɗa mutum a yanzu ya kalubalance ni ya buɗe wajen da duk na faɗa kun baka da littafin kai browsing ka duba ka gani ga littafi ga kwamfuta ga komai ga waya a hannunka ka bincika abin da nake faɗa ƙarya ne kana dinga ruɗa mutane ana zafafawa ra'ayi ina da nawa kai kana da naka kar in zafafa dole ne ka bi nawa ni ma kar in zafafa ba wanda zai kar ka takura ni kar ka takura ka kar ka bi an da ni kar in gidantar da kai kar ka ci mutunci na kar in ci mutuncin ka dauki fahimtar ka dauki nawa wannan matsala ce wadda khilafiya cikin sahabbai akwai da mu da da sa'ad bin abi waqas shi kuma nasa fahimtar akan wannan ga kuma sahabban manzo Allah wasu ma su Abu Hurairah nasa fahimtar daban sai za mu zo amma sun yi fada wani ya gaje ni? wani ya ce mutuncin wani babu haka wanda suke zagi suke cin mutuncin juna wannan raba kai ne da awa ce ta kokarin rikici sai sa social media Biye cika da daru wasu ne duk suke ta daru abu ne ba na rikici ba bawan Allah nan Profesa Isa Alfantani malami ne kuma ya yi kuma ya kai ya research din yana da ilimin da wasu fasa da shi din Allah ya taimake shi ya bincika ya gano gaskiyar Allah ya saka mishi da alkhairi da ya bincika ya gano gaskiyar ne tsaya akan haka to sai a ga cewa to ai ba maganar sa bane maganganun wasu malamai ne sai aka yi kansa har ma ana ce zai bata sunna ka ce zai bata sunna wannan san zuciya ne sai dai in ba rikicin canjin ake yi ba in rikicin canji ne to akwai magabatan isa aliyan da ya je ɗauko maganarsa amma in akwai wata abu a ƙasa ne da ake nufi to wannan maganganun abin da ke cikin mutum kowa don za ta tono amincin in akwai wani abu a cikin ka za ka yi amanta a gani yanzu muna rikici da kai sarki zaki idan kana da wata kulliya a na me neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki yanzu zan gane cewa me a cikin ka ka ci dumame ne na tuwo ko kuma ka ci dumame da na shinkafa ko kuma kunu ka sha za ka yi amansa in kai amansa zan gani a cikin maganganu to da haka isa a yi maganganun da ya yi in da masa adalci ba shi kaɗai fara ba ko faɗan da ya ba shi ne ba ta addini ba duk abin da za a gaya wa bawan Allah nan to wallahi tallahi magabata sun faɗe ta ya ɗibo abin daga can ne ba maganarsa ba ne magana ne na malamai kuma kowa ya ce duk duniya an shaida shi malami ne manyan malami sun yarda isa malami ne a duniya don haka duk maganar da yake yi a nan bauchi ni ya san ni na san ki, shek isa ali profesa isa ali billahi la ilaha illa huwa iya bacci ina taso shi hmm. ni da kake ko ina ne a gaya ba shi malam profesa din in ya ji ya san waye a Allah da haka na san shi abin da nake gaya maka shine wannan magana hmm. iya bacci ka dago shi don haka zagi da cin mutunci ba shine ba a kawo hujja shine kuma kafin a ce da a yi ta rikici a yi research a kawo wannan bangaren a kawo wannan bangaren wannan shine adalci kuma shine karatu hmm. akwai haurari da surutu wannan ba karatu ba ne. akwai son zuciya wannan ba karatu bane akwai hasada wannan ba karatu bane mu karatu shi ne wannan wannan kalma hasada za mu zo kai kai kamar misali mutum a rayuwar ya tashi yana koyar da sunna yana koyar da sunna in za mu yi shi ma gwari gwari shi mu ce ta bangaren kwanar izala ya tashi yana koyar yana koyarwa sosai ko kuma a'a ya tashi yana koyarwa ta hanyar bangaren mu na na ɗarika na sufi ya tashi ya girma da haka ya yi kokari ya yi jihadi da shi aka yi ya komi ya je karatu shai she mutum wala Allah a wurinka ya zo ya ba da fatawa fatawan da ayar a wurinka kai baka gamsu ba nasiha za ka mai ko dai a'a duk abin da ya gina tsawon rayuwarsa gaba ɗaya shi za ka ɗauki kalma ɗaya ka rusa ka bar ana lonsa da wannan cutar da shi kai ko dai a nasiya kama ko dai a wani abu a zuciyanka. Ko ya ji daɗin wannan tambayar. Sarki zaki. ki shek. Kan zuciya ne fa ake tafiya da shi. Allah ya sa kowa ya gane cikin al'ummar duniya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kaman gwani kwararre ni ne gwani kwararren. yanzu ni da an yadda malami da mm. an yadda da ilimi da mm. an yadda da cewa lalle abin da nake daidai ne amma yanzu ba jahili ba mugun mutum ba wanda aka sa shi a gaba ake son a ga bayansa mm. kamar ni duk kurakurai na da ba a gansu ba amma yanzu duk kurakuran an gani har wasiya ake yi a rufe min feji na kuma aka kwace min feji na kuma wanda ya kwace fejin shi ya buɗe kuma almajiri na ne kwandonin in duk alkhairi na na baya kamar ban yi su ba ake yi inda adalci wa'azuzzuka na na baya sai a ɗibo su a watsa tun da tajiri to amma dukka an ce abin musu a kuma daina juna saboda na sauka a kan yin wani wanda ba annabi ba Ta wannan san zuciya ne malam isa ali fantani an yi zaman lafiyar da shi an yi zaman mutuncin tare da shi yanzu wannan matsala wadda bata taka takara karya ta karya ba ana kwandemin ɗin duk aikin alkhairin da yi ya fi musuluntar wata matsala ta tarbi ya sa yanzu ana kwandemin ɗin shi gaba kiɗe kakaf ya fa karantar da waɗanda ba su gane ba kuma sun gane dubban mutane a cikin jihar bauchi a nan masallacin gwalla da isa ali ibrahim fantani profesa in yace zai darasi rigaye rigaye ake a kama sahun gaba gaba ba masaka tsinke cikin babban masallaci ne ciki da waje duk waɗannan aikin alkhairi da ya yi an yi kwandenin ɗin shi kan wannan tarbi da malamai suka samu saɓani har kan sahabbai kowa da fahimtar sa an ce zai ɓata addinin zai rugurguza sunna ne suwaye sunnan in ba su abu darda ba masu talbi suwaye sunnan in ba su abu huraira ba masu talbi suwaye sunnan in ba su irin da hajar al-asqalani masu talbi su da islam bin taymiya suwaye sunan? sai isa ali ne yanzu maganar ta zamantu shi ne zai lalata sunna kaga akwai son zuciya cikin shi ke yasa nace mu yi hankali da irin waɗansu maganganu da muke faɗa a kan uwanmu ba daidai ba ne kuskure ne kuma magoya baya in dai don Allah kuke yi to ku dinga gane inda malami ba daidai ba ku zaunar da shi ku gaya masa ku dinga gane inda malami daidai yake ku bi shi akan haka rufe ido da biyayya akan malami makauniyar biyayya da wannan shine muke tuhuma wasu ana fahimtar ta ne in an santa alhaqqu la yu'rafu bil rijal i'rif alhaqq ta'rif ahlahu gaskiya fa ana sanin ta ne ba a sanin ta da mazaje a cewa ne a'a ka san gaskiyan Za ka san ma'abota gaskiyan yau mutane ga baki ɗaya sun rufe idanun su yi kwande ne wannan su yi kwande ne wannan ba komai ba saboda an saba boli to ina amfanin haka ne alkhairin irin wannan to gaskiyar magana mu sassauta magana yace yassiru wala tu'asiru bashiru wala tunassiru ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku ke gaya wa mutane abu mai kyau kar ku ke korewa da haka kwandemin ɗin malamai akan irin wannan kwandemin ɗin musulunci ne saboda malamai akwai waɗanda sun girga taɓa su kamar su sun zama tuta ne na musulunci in ka taba kamar ka tuta ka taba tutan musulunci ne kamar ka taba tutan musulunci ne eh amma shayi eh ganin wasu kurakuran kurakuran shak eh. Eh, professor Isa Ali Fantami wani abu kaɗan da nake gani kurakuran da nake gani mun san eh. komi ne ake kulawa ba komi ake tankawa akwai wasu ababen hmm. kula shin ma yana yana yana yana daraja yana bata mutuncinka amma akwai wasu ababen shayi in mutum ɗaya shi kada ya fara da ka zo aka kama ni aka kai ni kurkuku ga eh, abinda isa ali fantami yayi ya zo ya faɗa eh isa ali fantami ku sani ba ai munafiki wasu ababa ya faɗa sai ya faɗa na biyu na uku na hudu na biyu yana ci gaba yana faɗa kai shiru wallahi akwai jahilan da tun abin baya son ya shiga kunnin su har yanzu ya shiga tun ba su yadda har su zo su yadda amma kana faɗa kana gaya cewa hey wannan ka daina haɗa babu ƙarya ne kaga wani minti ɗaya biyu kana ƙaryata abinda ake faɗa kan ka na ƙarya ko da da yake wasu masu san ƙarya ne wasu sun san hasada ne to wallahi shi zai yi sauki ka da wasu ababa ka kyale mutum ya ci gaba yana ta ɓata sunanka yana abinda ma bai kai a zage ka ba ya fito zai ci mutuncinka kai a kula a kula ba ya fito zai ci mutuncinka abinda ya san cewa kamar wannan ijma a kai in kai ka faɗa ya zo ci mutuncinka abinda ya san cewa kamar a a musulunci ba kana da gaskiya sosai amma zai ɗauko da eh, rigima da wasu ababa ya zo ya ci mutuncinka shirun ni wuri na inda nake cikin isa ali kenan ne a wurina amma ban san kai kuma wani abu za ka faɗa to abin da zan ce anan ba na'am shek dukkan mu bayin Allah ne kuma dukkan mu za mu koma zuwa ga Allah hmm. babban abin da muka rasa shine takawa yin abu don Allah muna neman yardan mutane ɗaya kenan na biyu shi cin mutunci malam isa ali ba rabi aka masa ba cin mutunci ne profeso babban malami mansur isa yalwa abin da ya faru wasu suka masa rabi ba rabi ba ne cin mutunci ne su kuma jama'a babban abin da ya fi musu daɗi su suna ga gaskiya ita ce zafi gaskiya ita ce cin mutunci laifi kuma shi profesa yana iya yin nasa laifin yana iya yin nasa laifin tun da matsayinsa na ɗan adam ne na ce duk ɗan adam mai kuskure ne mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba muna roƙo Allah ya ce mana gabaki ɗaya don haka akwai bambanci tsakanin rabbi da kuma cin mutunci maganan gaskiya akwai bambanci tsakanin rabbi da cin mutunci ni kaina ban tsira ba an ci mutunci na da sunan rabbi an ci mutuncin mahaifina da sunan rabbi amma ban kula ba ban duba wannan ba saboda me yasa wannan abin da aka yi din ba ilimi ba ce ko ba ni ake cin mutunci ba wanda taɓa shaksiya ta ba addini aka taɓa ba amma in ka taɓa addinin Allah to nan ne dai da bai ɓaci nan ne kuma zan yi magana abinda duk na gaya wa almajirai na ina da almajiran da zan saka su su rama in fidin ɗinsu akan abin da duk nake son su faɗa su fito kuma su faɗa sai ta yi wari a duniya amma ban faɗa ba saboda me yasa kar ya zama cin mutunci mm-hmm. shi wanda zan taɓa shi ina kallon kimarsa shi wanda zan sa su taɓa shi ɗin ina kallon shi da matsayin da nake kallon shi amma tun da shi ya sa wasu su zo su yi kan kaina su kuma yi kan mahaifina tun daga kurkuku har na fito a ci mutunci na har na fito aka yi min dandado to wannan in sun ga su iya su ni ne ake cin mutunci to ga mutunci a fakalla a yaga ba matsala amma in kana son ka ga fushi na taba Allah taba manzon Allah taba addinin Allah yanzu ma magana da nake in an kai ga bangaren da a ceci addinin Allah ne a warware matsalar da bai kamata a rikici akan tare da social media da turudu ba sai sa muka baje kolin hujjoji muke bayani ba don wannan magana da muke ɗin ba da na bayi nisa akan wasu karatuttukan da yawa domin na yi jotun abubuwa da yawa wadda zan huta da buɗe-buɗe littafi in ta kawo su kawai akan wannan matsala din don warware mutane su fahimta in da abin da nake faɗa ƙarya ne to ka buɗe ka gani shi ne maganar gaskiya Ta haka matsalan nan da kake kallo a ce da a ci mutunci mutum ko a dinga kwandemin ɗin shi wannan ba addini bane ba kuma daidai bane duk da mutane su abin da suke so kenan amma shi cin mutunci yau in mutum yace zai yi shi ai ba koyon sa a makaranta a tasha ake koya rana kai ne duk wani ashaɗin ɗin man ka zo ka ɗura duk duniya ko shi ɗan bai taɓa yin irinta ba to ba ita ce abin da ta tara ba fage ne na karatu fage ne na abin da ya shafi ilimi a warware ta a kuma ga abin Allah ya ce a ga abin da manzo Allah ya ce a ga abin da magabata suka faɗa kuma bugu da ƙari shi fa Profesa Isa Ali maganan da yake yi ba da wasu yake yi ba yakan yi maganarsa ne wasu su tsargu domin su ɗaukaka ta hanyarsa su shahara to ne su je su ta ƙoƙarin dukan dutse da mm. gilashi mm-hmm. to dutse da gilashin nan dutse fa bai san kana dukansa ba yanzu akwai kes ɗin da aka yi shi na tiktok eh. wallahi wallahi isa ali ya jima da yinta sai aka dawo da kasa ɗin aka saka su waɗanda aka dawo musu da kasa ɗin sun san ba da su yake yi ba ya yi ta ne in public rama sai aka ɗauke ta aka yi ta dukanta aka yi ta dukanta bai ce komai ba saboda mutumin da Allah ya masa daraja ya kai matsayi irin na zakir nan to fa ba kowa zai kula ba don haka nan ina gaba wani magana ce wadda za a ce za a yi ta abin nan ba kika abin da ya kamata nake roƙon profesa isa ali ya fito da hujjojin kamar yadda mu muke fitowa ya yi karantar wasu ya wuce kawai bar kirji ya daina tunanin wasu abubuwa wannan shi ne. wala ne ina faɗan wannan ba wai dan ina kare shi ko wani abin nan bane a'a ni ina faɗa ne saboda in dai za a da mutuncin mai mutunci ni ba zan yadda ba masha Allah eh. to Allah ya sa ya samu minti ya ah, ba mu dama ko yana da abun faɗa kaɗan ya ce mm-hmm. kudi layi da ya da dama haka zayin Allah ba laifi a bude layi to alhamdulillah za mu bude layi don Allah kai da zaka kira ka saya kan topic abinda shan ya tattauna ita ce abinda kake daman ka bada da eh, tambaya kai in zaka ɗauko mana wani abin da shayi bai tattauna a nan ba za mu ajiye ka malam Buhari mu gode Ok, ‘yan TikTok uh, kuma za ku ya farkon ah, uh, kola da ka dade ka kan layi kai za ka iya ka cire kan mute. farko kenan na farkon kenan a yan eh, whatsapp kuma ga nan ban an saka a layi ok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola da ka kira rai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh ya shak sarki zaki wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ya sunan ga ke kira kana magana da da mu Isma'ila soja daga Kano Masha Allah, Malam Adamu Allah ya saka maka da alkhairi. To, ina wa Shak barka da zuwa. Yana jin kai na amsa. Kuma muna ta shan gwalagwalan bayanai magana ta gaskiya sarki zaki. Sarki zaki ana ji na. Ana jin ka sosai. Ban taɓa tsammanin Shak Abdullahi yana da ilimi ba sai da ya wadanta. A'a. Baka taɓa tsammani shi kafa kan lana da ilimi shi ya bar can. Ka ji magana. Wai bai taɓa tsammani shi kafa kan lana da wannan ilimi sosai shi ya bar wancan tafiya. To. Allah ya saka da alkhairi. Ah, akan TikTok, kamin mu ba wani dama, kai muke son ka fara magana kai da ka fara kira ya kuri kola sai ya kan whatsapp na tiktok ga ya ne wa ka salam ta na barkatu ya sunan karga nake kira to masha Allah ma misbahu tasiu kana tare da shakafa kalla ka wannan layi ni ba abin da zai da godiya zan masa na ga kokarin sosai da sosai na ga kokarin sosai da sosai masha Allah madama addinin madama dama ba eh. a haka ana dukan jama'a ah. da gaskiya. Haka ne? Gaskiya ne na ji daɗin karatun nan nashi sosai da sosai ina masa fatan alkhairi. Masha Allah, masha Allah, mun gode. Mun gode, Allah ya saka maka da alkhairi, mun gode, mun gode sosai, mun gode. Ah, kola ya hakuri kan WhatsApp ya hakuri saya bari mu ba wanda ya kira direct nan ya saki dawa da su na toki pizza ya ya hakuri. Assalamu alaikum kola da kira direct. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sarki zaki eh. ina magana nake cewa ban san sha'awakallahu yana da ilimi ba sai da ya madatta me hujjan ka na faɗan haka Yawwa hujja ta da iliminsa bai fito fili ba kawo nan ta ce ta ce din hayaniya wato da da da shek abakan bai tsayawa ya zuba ilimi Shadow yana yana zage-zage yana fada-fada kan Facebook. Eh, eh. Yawwa sai dai fada-fada amma wallahi sarki zaki tun da ya bar dakta nake bibiyan sa. Na'am. Shafinsa. Na'am. Program din da kuke a shafin ka sarki zaki. Na'am. Wallahi ina bibiyansa nace ashe ban Allah nan da ne ilimin gaske ne haka. <laughs> Masha Allah. To tsakani da Allah in yi wa shan barka. Masha Allah yana jin da. Masa congratulation akan wannan abin da ya ɗauko kuma shi ne hanya ta gaskiya kuma shi ne daidai. Masha Allah ya ba shi ƙwarin gwiwa da yake kuma yanzu dole ya yi haƙuri da duk abin da zai je. abin da za su gaya mar yayi hakuri wannan hanyar da ko wallahi ba ne kaɗai ba ina tabbatar maka da cewa mutane da yawa suna cewa ashe ba shan yana da wannan ilimin ba sosai wallahi tallahi kamin gafara ba wai a sharafa yayi hakuri don Allah ba wai wannan magana ni ma wallahi tunaninka Allah ni ma tunanina kenan ban taba sanin yana da irin wayan na ba ba cikin kulwarsa ba wallahi <laughs> to ga ya ya ya je ya biya wa 'yan takarai. Eh, ya biya wa 'yan takarai malami kamar sa. Kamar mm. Ga ilimi yana ta zaro mana in abin da ba mu sani ba yana ta fito yana ta fito da so ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a hankali da kuma aiki da hankali da ilimi. Allah ya saka masa da alƙalai. Masha Allah. mun gode mun gode ya Allah ya saka wa da alkhairi masha Allah Allah barka da wannan lokaci oh ya ya samu matsalar network ya sauka yanzu yanzu nan zai sake dawowa Oke to da Allah harki zaki a kai mu ga gaisuwa ta insha Allah insha Allah zan ga ya musan Allah ya da insha Allah ba godiya ba godiya ba godiya ba godiya all right uh, kan WhatsApp ya hakuri zaka yi kai magana amma malam ya dan uh, samu matsalar network ya sauka zai dawo yanzu na'am salamu alaikum kafin yadda zan faɗa in yi da sai in maimaita to masha Allah muna jin Muhammad daga nan Kano Najeriya to malam Muhammad daga Kano Najeriya mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi musan Allah zai tsaye da mu ta rana ya tambaye mu wannan gaskiya ne yanzu ta ban da na so masa da ina layi shine hmm. shin maganan malam Isa Ali da ya yayi kan tarbin nan na kwanan nan tsakanin da Allah ya ji maganan gaba daya so sai mun saka ina gani ka bibiye program din tun da farko Sheikh Afakalla ya kuri da ka sake waya networking wannan waya banga ba kamara. muna jin ka ka bibiye topic din tun da farko bawan Allah na bibi topic na bibi topic okay kaji kajin da muka saka wannan bidiyo shin ah, shak ah, eh, isa ali fantami na farko da na biyun duka da kansa ya ce duk wanda ya ce carbi bidi'a ne dan zafin kai ne kalman zafin kai ba zagi ba ne a ah. tsakani da Allah wanda ya ce carbi bidi'a ne dan zafin kai ne eh to <laughs> she to yanzu an ce maka wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda ya hana ya hakuri kai magana ya hakuri mala afakalla gina an sai da magana ne saboda ka galimi na fada a a kwantar da hankalinka ka fahimta kai ka ce kwantar da hankalina ba aha to okay good ka ce wai wanda ya ce carbi bidi'a ka ce wai wanda ya ce carbi bidi'a eh eh hakuri ji mana da kace an ce zafin kai ne shi na ce mm. gashi na malam afakalla ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani bai hana ba babu inda annabi ya hana cewa ka ka juye magana ta ai ka gane ka tambayin da na faɗa shine kalman zafin kai ba zagi bane ya zafin kai zai zama zagi <laughs> zafin kai bai ya zafin kai zai zama zagi ya kuri kai ke magana ah, yanzu ne ce kai dan zafin kai ne ba zagi bane a ah, kai za aka ce maka ka zafafa ka zafafa akan tarbi ina zuwa sannu sannu malam to <laughs> sannu malam kaji aka ce a a a ka kuju eh, ka abin da ina zuwa ya ce ma wa haka ya faɗa cikin hudun ka sa eh na a ga anaji na ce amma ya ce ma wa wa ya ce duk wanda yake ce tarbi bid'a ne wannan zafin kai ne rashin bincike to shi eh. mai nake so yaran wa afaka lau shine shin bakar abu zai eh wannan nasiruddin albani dukkan zafin kai ne oh shesa shesa shesa ina zuwa kai wannan zafin kan shi ne matsalan ko zafin kan da ba ma a'a ba ma tambaya ta farko kenan Kai yanzu ba na fa kalla ya zo, ya hakuri. Ya hakuri. Kai ba za don Allah ko ku aji ko ku tsaya don Allah ku bari wannan ba Allah ya fahimta da kyau. Shek afa kalla. Wai matsalan shi ne da farko wai eh, Professor Isa Ali Fatami ya ce duk wanda zai bid'atar da tarbi mai zafin kai ne. shine wai wannan kalma zafin kai zagi ne cin mutunci shi ne wa matsalan shi to a sarki zaki ɗazu wani kira da ya shigo sai ya katse mana program ɗin muka dawo yanzu na'am na san an ta maganganu ko mai da dai aka faɗa bayan nasa ko mu fara da wannan ɗin. eh a eh, shai kamin mu zo kan wannan mu fara da wannan shi bawan har tunda yana kan layi to bismillah to shi wannan cewa Profesa Isa Ali ya ce zafin kai ne wannan to gaskiyar magana shi ma nan kuskure ne Profesa ya yi. To Iya fahimta ta. Eh nan kuskure ne. Saboda me yasa akwai wasu daga cikin wasu wanda suka ce eh, me ke da suna suka zafafa a kai. Dama hmm. zafafa wancan su ma din an musu raddi. Me ya mun fahimta? Na'am. Saboda in da mai adalci shine bangaren waɗannan da suka ce wato da suka zafa wato bangaren waɗannan da suka zafafa da bangaren wa'annan da suka ce babu rikici akai ta halatta kar wani wanda ya zagi wani a ciki kar wani wanda ya ci mutuncin wani a ciki in har akwai furucin da profesa ya faɗa akan abin da ya shafi zafi akan ɗaya bangaren to muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya ci gaba dan Allah dan annabi eh. ina kalman Hausa za a ce zafin kai a ce wai mutunci za ya zama zagi wallahi zagi ne eh zagi zagi kamar ya ya ya, ya wa Allah ni fa ba haushe ne fa gaba da bayana kaji sarki sarki eh. zagi kana ji bari masa tambaya kan tsaya a ah, sarki zagi a hausance a ce wai kayi zafin kai akan wani kalma ko kan wani abu ta ba za sarki zagi na'am shek shek muna jinka duk da kuna jini amma ni bana ganin ku a gurguje nan hmm. maganan da aka yi duk ban ji tambayoyin ba ban ji kuma abin da aka faɗa ba ballan sana in samu daman amsawa eh. na amsa guda to shi ke da adalci eh, to ne ya ce an yi zagi ne waye zagin eh ji shi da wai zagi wai wai Dr. Isa alifan Fantami zafin kai dai faɗa wai zagi ne to ina yake ba ni haɗa ni da shi eh to ah, bawan Allah haɗa ni da shi Eh malam yana jin ka. Malam yana jin ka. Salamu alaikum. Ah malam wai kan ji wai kana ji wai kana malam ya maka sallama. Kana ji. Salamu alaikum. Kar abu zai je. Eh hakuri bawan Allah bawan Allah malam ya baka malam wai yana son eh, malam na maka sallama kwantar da hankalinka. Kaga ban ajiye ka ba kuma ban ajiye ka ba kama da malam. Salamu alaikum. yawwa ka san ba hauragiya ba da mu yi tsakanin mu muna magana na hankali da ilimi ne to ni tambayar da zan yi ka ce an yi zagi cewa ne tambaya ne abinda bari mai mai tambaya ji da kyau cewa ne to mai mata ala cikin ujun da aka yi biyayi na wannan magana ya ce duk wanda suka ce tarbi bid'a ne zafi ne ne rashin duki ne sai na ce littafin ba abu zai kadai ne akan asuba shafi hamsin ne kuma ce wannan zafi kai ne da rashin tsakani da Allah to yanzu ne baka ce zagi baka ce zagi ba ko na biyu na biyu ina zuwa ah. a a a a mu tsaya mu a fara tsaya na farkon dai ka je na biyu man zagi nake so in ce shin akwai maganan cewa Isa ya yi zagi ko ni na yi zagi wanda ka faɗa ni ko wanne ne saboda na san lokacin kira ya yanke mana menene ne bayanin ka shai wai wannan kalma da zafin kai wai zagi ne yawwa kalmar zaki zafin kai da aka faɗa zagi ne eh. yawwa kai ba haushe ne kwarai kuwa shin wannan maganar kana faɗanta a matsayinka kai na bahaushe yaya za a yi zafin kai ta zama zagi duk wanda ya ce mutum kana zafin kai addini ya nuna cewa kana abu da jahilci ne zagi ne to tsaya menene kalmar zagi da Allah duk wanda ya ce maka dan zafin kai ne kai me ma'anar zafin kai ah, zafin kai kawai dan an ce zafin kai kalma ce fa wadda take kalma mai gaba guda biyu daya daya idan an ce zafi wannan kalma ce wadda ko ɗan aka haife shi ya san me ake ce mata zafi hmm. kai ah. kuma ya ce ake ce mata kai kuma ka kira ta zagi yanzu saboda Allah eh. ka taɓa jin wani tasha ya yi zagi da kalman zafin kai? Sau nawa kuma, sau nawa wani ya ce wani ɗan zafin kai ne, ma'ana kana ji. Dan tsaya. Dan ka ji. Ni ina ga gaskiya tsakani da Allah. Kana ji Tsaya ka ji. ina ga gaskiya tsakanina da Allah mu tsaya mu yi adalci wa kanmu kai dan uwana ne musulmi ni ma dan uwanka ne musulmi wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah Allah yake kar gabanku da wasu ko ku, ko da abin da kuka kunsa a zuciyar ku kurarrajen zuciya ya sa ya ɗauke ku ba da ku yi adalci cikin magana ma wasu ba Allah ya ce ku yi adalci shi ya fi kusa da takawa ku ji tsoron Allah kana kai bahaushe ni ina ne bahaushe ban taba jin an ce an zage wani da zafin kai ba ko kuma a matsayinmu na hausawa duk muna ji a duniya ka zo ka fassara cewa zafin kai zagi ne wannan abin fa kai kaɗai ka fara faɗa fa kana da wani magabaci a cikin littafin hausa da aka taba cewa wannan zagi ne ka kawo mu. Good. Shai ya hakuri minti daya bawan Allah wallahi ka duba comment kan TikTok da Facebook gaba daya ga mutane cewa ba zagi akwai wani ma ya ce wai rashin sauki akan shi wannan zafin kai rashin sauki a kan abu ina zuwa sarki zaki a ah, yanzu ma yanzu kai da na masa tambaya sarki zaki assalamu alaikum sarki zaki na na shek sarki zaki na shek na masa tambaya ba ni dama ya ni amsa malam kana ji na baka amsa ka yadda ka baka ah. lazar ka yi hakuri ka yi hakuri ai ba a tambaya tambaya na tambaye ka baka bani amsa ba na farko da maka tambaya ka ban amsa sai kuma ka mun tambayar ni yanzu ni na maka tambaya na ce ni a matsayin bahaushe gangarau kai ma a matsayin ka na bahaushe gangarau dan Allah ya aka yi mu ba mu taba sanin cewa zafin kai kalmanta zafi Oh, network malam. Network shaka fakalla. Ba wa Allah kuri ina son fahimta ka fahimta ne. ka ga na ban tanka kowa ba don Allah masu eh eh. Ya hankuri. To yanzu na zuwa. Yanzu na zuwa ya hankuri ba. Assalamu alaikum. Allah fakalla ya dawo. Amma cikin magana shi Isa Ali Fantami da yace wai a da mu duka mun yi zafin kai a kai wa'annan ababa shi ma ya zaki kansa ne? Assalamu alaikum sarki zaki. Eh. eh to da ya ce shi iya hakuri da ya ce sun yi zafin kai a haka ya hakuri. Eh ya hakuri da shi ya ce a da sun yi zafin kai a haka wato mi ma'ana ya zagi kansa kenan ko a hausan ka? Eh, A'a shi yasa ya zan tsaya kan min bari yana zagin kansa kenan ko haka kake nufi. <laughs> A'a bawa Allah bawa Allah. kaga ma kaga muima muima muima juna adalci ya hakuri ya hakuri to ya yanzu magana a'a kallon ya faɗa a'a ina zuwa she na tambaye ka in ka ce zafin kai ne shi ma ya zo ya ce wai a da su ma sun yi zafin kai akan haka shi kana nufin ya zagi kansa kenan shi da shi da bai sani ba mu kuma da muka fahimci haka ka gane muka fahimci ba zagi bane shi yasa kaga kaga sometimes ba in mutum yayi wani abu in wani malami ko ko da mai kaga ina son ka understand ko da kana son shi ko baka son shi ka gane eh abu mu je on point abin da ya faɗa tarbin ya hakuri a'a ban ce ka fita ba in ka in ka bari in ka bari na kare magana zaka fahimce ni ban ce ka fita kan topic ba ka gane in aka je on point kan tarbin a tsaya kan tarbin amma ka aje bitin around the bush abinda wai kaza yayi kaza kaza yayi wannan duka zafin kan da wasu ababa ba shi bane pointin pointin ne tarbin ka gane amma wai ya zo ya ce wanda suka ce tarbiyya haramun ne duka wannan duka sun yi zafin kai ne haka wannan duka ba shi bane muhim muhim ne tarbin ka gane sai an mutum ya yi magana a a eh amma amma ka fahimci haka wala Allah tsakaninka da Allah kai amma tsakaninka da Allah kai ba haushe ne kai ba haushe ne ko sosai a amma inda kai ba haushe ne shi da hausan ka bai da karfi kenan gaskiya wannan ya rage naka ni dai na ce maka abin da na fahimta da kalmar zafin kai kenan to kenan masha Allah amma ka kwatar da hankalinka cikin maganan ka ka gane hankali na kwance yake sarki zaki eh ba a a a aka ce hankalin mutum na kwance ba akwai wani yana magana a hankali kwance amma wulga magana yake yi shi ka san kan da kake magana kaga ba wanda mun barka dai saboda girmamawa ban san ka ba ko kai wane ne amma ka gane mun barka domin a samu fahimta amma kaman inda kake shiga Ah, ba wurin ake so a fahimta ba ka gane shi yasa ka san kai ma kai ma ka sa ka sa girmamawa cikin maganar ka kaman kan da muke girmamawa. ba point da biyu da nake so in yi magana akai sarki zaki eh a wannan kadira ta taso ba zallan malam Idris bane ya challenge malam Isa kan maganar da yayi bari ka ma malamai kaman guda biyar na farko babu hotoro ya masa raddi eh. na farko an sa maganar malam lawan turayen shi ma ya ce bid'a ne mun gane ta an sa maganar malam abdalla gadan kaya ya ce bid'a ne eh akwai wani malami daga niyami ne ko ina ne me yasa na malam zama to shine kawai ake magana a kai? me yasa Ok, ina kaji an zo an ce eh, ya suna shi malam da ya zo yake magana ya tsaya kan eh, shi Dr. Idris oh, Kare. Of course, sai inda za a tambaye shi aka tambaya, amma da aka yi magana shi eh sunan Dr. Sani Rijal Lemu da sauransu baka ji ba baka ji kai abin da na faɗa ba ce ba ma Izba ne kada ya ce Salbi bid'a a cikin malaman Najeriya eh eh me yasa shi ne ake magana kansa eh saboda shi ya ci mutunci ne ya yi zage-zage ya gwada ya gwada biography eh Isa Fantami which is very wrong bai kamata malami ya yaka ba good sai ku yi magana kan to ba sai ka ga ku dauko tunda abu ya kun fahimci ba kan tarbiyyar magana ba shi eh eto eh ba amma kai baka ji ba kai baka ji da malamin ka yaje doko yake cewa wai wai atta eh, professor shima aka ja ka doko za a bincika cin hanci kaga wanka duka kai ya maka daidai ya yi maka daidai a doko biographin shi a zuwa gwada harta makaranta harta eh, ma da ya samu makamin da ya samu na makaranta cin hanci ne kai wannan magana maka daidai shi ya fara faɗa a bakin shi da muka ji o kai wurin ku ka gane ku ba a wa ya faɗa kuma wa ya faɗa cewa a bakin wa muka ji to ina so ya maganan carbi je kawo ka zo kana maganan cewa abin bawa Allah ka zo ka zo ka zo kai gaddama ne in dai gaskiya ne ka gane abin da iyakuri, abin da malamin ka yayi ba daidai ba kana faɗa ka ce a wannan ba dai wannan lokacin ba daidai bane ga shirki ya dana yi ga bidiya bai taba nuna magana magana kan tarbi a ah, okay magana magana tarbi ne a wurin a wurin ka ba daidai bane ko ana kiran tijani Allah bai fito ya radi ba sai akan tarbi da zai ce wai mugabala tsakani da Allah ba Allah da mun gode <laughs> wa kaji wanda ba Allah ba gaskiya zai nema ba kai a zara ta ba shaksiyar mutum kai malami a ah, kai wayannan mutane Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan TikTok. Malam mun sauke wannan ba wallahi ya zo ya ba malamin shi defense ne kawai. ya zo ya support malamin shi ne ba ya zo neman gaskiya ba ne. Uh, kola kan TikTok ɗaya ka cire kan mute kai magana. Kamin mu. ɗan tiktok ɗin ba za ku yi magana ba to zan ba da whatsapp assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan whatsapp Na kola ya suna gargar nage kira okay to kana tare shi kafa kalla zafin kai eh kana maganan zafin kai eh, zafin kan sarki zaki ba zaki to ga wani dai ya zo ba Idris eh, kariya shi wai zagi ne shi wasu ga hujjojin da malam afa kalla ya kawo ga littafi ga Qur'ani ga maganan annabi ba ya zo gani bai hana ba da sauransu ba su ga wannan duka ba a'a su sun zo su yi maganan zafin kai ne shi hujojin tasbihi yanzu dole in yake so sosai sosai hujjar hujjar afakallah ya shige su yanzu a'a ana neman da za ga za ga laifinsa ne maganan ka gaskiya ne yanzu yanzu eh, magana zani zan ba da misali eh yanzu isa alifanta mai ake misali mm. Mm. eske zai zo ya ce lokacin da ina dan tasha na yi wannan abu zai iya zai faɗi ba zai faɗi haka ba amma kai kai lokacin da kiri ban tsaya saurara na'am shine yake ne na'am amma kai ba zagi yanzu ko wani zaka kai wani aiki haka eh. ina yin in ce maka wani inda baka yi zahin kai ba da ka yi aikin nan da kyau inda ka kawo zahin kai ne da ba ci ban za ka ba na'am eh, eh bakin kana na kenan mun gode Allah ya saka maka da alkhairi okay shak afaka la ka kai magana kamar dahir ya zo ko za mu ba mal dahir dama to kafin ne yi magana eh kana ji sarki zaki muna jin ka dan yi hakuri kadan da Allah abin da nake so in faɗa shi ne sarki zaki mm. ka ga nan fagen da muka buɗe ta kana ji sarki zaki muna jin ka fage ce ta abin da muka karanta muke fasarawa very good duk wanda ya zo zai yi magana wadda out of wannan ka sauke shi kawai shi wanda ya zo din ya zo ne saboda son zuciyarsa sosai in dai kara wani idan dai kara wani ya san da wanda yake magana duk duniya ba taɓa wanda ya yi wannan kariyan kamana ba. Na'am. Don haka wanda wanda aka je aka ba a taɓa tsare shi don wani ba ni an tsare ni. A ji a tambaye shi a ji a tambaye Jesus a ji a tambaye civil defense a ji a tambaye kotu wurare nawa na tattaka na fito. Da haka wani ɗan kuci kuma mu karka dinga kula su. Ni ina magana akan abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah ya ce da abinda malamai suka ce ni. maganan cewa wannan zagi ne ya je ya tambayi ƴaƴansa su za su gaya masa wannan ba zagi ba ne kuma son zuciya ce mutane su ji tsoron Allah kar su bai da wani mutum ya zama to Allah ko ya zama matsayin manzon Allah in kalmar zafin kai da malam Isa Ali ya faɗa ne shi ya san inda zagi take fitowa ya san inda ake zagi ya san irin waɗannan muggan maganganun da ake faɗa din in ban da son zuciya aka yi tilka asharatin kamila ba abin da ba a faɗa ba na cin mutunci da zagi bai taɓa cewa wannan zagi ba sai kalman da malam isa ali yace zagi ne to ma na dawo akan cewa kuskure ne ba ma kuskure bane abin da ya faɗan daidai ne wannan zai ga ya da ni gaba ɗaya kenan na'am masha Allah mun gode assalamu alaikum Sheikh Malam Shahir wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki Allah ya kai gida muna amsawa barka da yana jin kai na amsawa hmm. To, eh, Allah gafarta malam ina da ɗan tambaya ne guda ɗaya zuwa guda biyu. Ba komai ba matsala. Bismillah, insha Allah. To, Allah gafarta malam misali na sani annabi ya yi tasbihi ne da yatsunsa wannan ba na hauke akan haka ne. Haka ne. To, wannan zamanin da ya zama za ka iya yi da yatsu za ka iya yi da carbi da annabi bai yi da carbin mu eh. shin da Allah masu cewa tunda annabi bai yi da carbi ba ya zamo bid'a da Allah suna ganin yin sujad akan kan tile ko carpet ko taburman roba suna ganin hakan bid'a ne sakamakon annabi bai yi akai ba ko kuma a'a suna yi da tarihi shi ne amma ɓangaren gun da annabi ya sa a akan taburman roba duk da annabi bai sa ba abu ba ba matsala duk da annabi bai yi sujada akan tiles ba da dadduma ba matsala shi ne da nake da ita mm. su masu cewa canji tun da annabi bai yi ba Masha Allah shek Allah saka da alkhairi. A kar waka yawa to sarki zaki. Na'am shek. Barin ba da amsa. A ƙa'ida a ka'ida ta usulu akwai abin da ake ce masa alwasa'il laha hukumul maqasid. Na'am. Abin da zai sadar da kai zuwa ga wani abin da kake nufi. to hanyar ma hukuncin ta ɗaya da inda za ka je din sarki za ki kai ne za ka yi gidan sama dole kaga sai ka yi matakala hmm. matatakalan na. yanzu wajibi ne ka yi gidan sama to tun da za ka yi gidan sama kuma wajibi ne sai ka yi matattakala step ɗin da za ka tattaka ka hau gidan sama to shine a ka'ida ta tuli suka ce to duk wani abin da kaga yanzu gidan sama shine makasudi shi kuma kana mai shine wasa'in hanyar tafiya din to yanzu ne hukuncin gidan sama hukuncin gidan sama wajibi to yanzu hukuncin matakala ma tun da aka gidan sama daidai ki da hukuncin makasudi daidai ki da hukuncin gidan sama ne hukuncin gidan sama wajibi ne hukuncin matakala wajibi haka kuma a yanzu duk abin da ka bauta wa Allah da shi hanyar da ka zuwa ga bautar Allah in na hanyar ka'idar eh, ka afwan ba da wurin ba muqaddimatul wajib wajib na'am idan ya zamo ba wani wajibi wanda dole ce ka yi shi to amma kuma ba zai yiwu kai wannan wajibi ba sai ta hanyar wani mukaddima wanda ya zama wajibi to shi ma yanzu wannan mukaddiman ya zamo wajibi ina kamar wanda ya yi kamata shi ne maganan to maganan ka gaskiya ce eh, barin karasa shi a nan yanzu hanyar da duk zai kai ka zuwa ga wani abu wajibi to wannan hanyar ta zama wajibi a musulunci duk abin da zai kai ka zuwa ga abin da sunna ne to wannan hanyar da zai kai ka zuwa ga sunnan sunna ne duk abin da zai kai ka ko menene na ibada to yana dauke da hukuncin wannan yanzu alal misali zamanin yanzu in ba da phone ba loudspeaker ba isa ka kira mutane su zo su sallah ba yanzu amfani da microphone hanya ce ta kiran mutane su zo su bauta wa Allah to a wannan zamanin ta zama wajibi sallah wajibi ne hanyar da za a bi a wannan ta zama wajibi ita ma don haka yanzu da ba su fika amma yanzu ga su fika to amfani da su fika yanzu ya zama wajibi da babu social media da da'awa ka da'awa to yanzu da'awa ka da'awa in ka tsaya kai ka irin yadda manzo Allah yake babu lafiya a numbarin ka kaga sakon ba za ta isa ba ko angon kuma za ka yi ba da sani ba to ya za a yi ka isar kowa ya ji a isa a ko ina to hanyar da za a bi a isa din yanzu ya zama wajibi sai fa mu muka dale dan ya zama wajibi mu bi hanyar da za mu isar da sakon mu ita kanta masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shimfiɗi har ya rasu rairayin ƙasa ne yanzu kuma da ga kuma kafin an binne ta ga kuma AC to yanzu shi wannan babu shi a zamanin mai Allah sallallahu Sallam. wasallam da abi dan abota wa Allah da haka tana da hukuncin ta a musulunci da matsayinta to yanzu can kama kanta da malamai suka faɗa da sun ibru hasan askalani da sauran wasu malamai su ibnu kudama da sauransu suka ce amfani da idan har mutum ya yi da hannu ita ce abin da tafi amma in har akwai tsoron da ka ruɗe ba za ka iya kirgawa da shi ba to ka yi amfani da wato ainihin canjin shi ne ya fi in ba za ka ruɗe ba da yatsunka ya fi in kuma za ka ruɗe to ka yi amfani da canjin ta fi to menene abin rikici a ciki wannan amsar ta fito na gode Allah saka da alkhairi amsa ta biyu ta kake kenan eh kamar yadda ka kawo maganan ibnu a wannan zama a cikin masirun ina tsammani hmm. malamai maganar salafiya wanda suka tafi akan cewa idan za ka yi amfani da carbi a matsayin kirge ne ba laifi ba to tsakani da Allah wanda ya zo ya ce carbi bid'a ne yaya yake ganin waɗannan mm. malaman na suka ce idan za ka yi ba da niyan da niyan kirge ba da niyan ɗaukan shi ta ba to ba laifi ba ne ba bid'a ba to waɗanda suke ce bid'a ne yaya suke ganin waɗannan suna ganin malaman su bid'a ne kenan to a akar maka kasan ka san shi matsalan abin da ya shafi talbi lalle da gaske akwai magabata da suka ambace ta da bid'a din ko da Muhammad Nasiruddin Albani in ka duba cikin littafin sa as a Ahadith Ba'ifa, karkashin hadisin da canji da aka zo da ita yayi wannan bayanin yace bid'a ne ya bid'a da ita dan haka Ibn Mas'ud shi ma cikin sabon manzo sallam ya zo ya ga wasu suna yi ya hana su sai dai shi ma hana wanda ya yi din ba za ta zama hujja akan bid'antar ba bid'a bid'antar ba sai dai akwai maganganun malamai shi ma akan maganarsa da inda kowa ya dauka ya fahimta da aka mata fassara to amma almuhim kar ya zamanto an ci mutuncin juna an wulakantar da juna kuma kes din ba wai babban kes ce wanda za a yi fici ba ko da a ka'ida ta malamai idan an samu abin da aka yi ittifaki a kansa to ana ɗaukar abin da aka yi ittifaƙin ne a bar wanda ba ittifaƙi ba hanyar da za mu fito a nan shi ne. idan an samu matsalar canji dukkan mazhabobi guda hudu sun yarda da a yi amfani da canji sai dai sun ce ga abin da ya fi in da mu adalci wa kanmu abin da aka yi ittifaki da shi a ka'ida ta ahlus sunna ne, wanda za a ɗaurara a kan abu abin da ko ba ittifaki a kansa ba shi ne za a je shi a gefe in ma adalci muke son mu shi maganar gaskiya kenan idan na fahimci maganar ka a baya akwai lokacin da wasu malamai suke ganin ga wani malami magana amma irin kudubin sa ban da nasu to a lokacin shi ya yi kokarin cewa kamar al'amarin jihadiyya ne lafiya wasu suna ganin za a tsananta ba a irin fahimtar su wasu suna ga kenan kamar irin wannan ne bai kamata don wannan a ci mutuncin juna ba don wannan a zagi juna ba don wannan a bi da an da mutane ba ina fahimta da haka ne a sosai abin da yake tafiya kenan bai kamata a ci mutuncin juna ba bai kamata a zubar da mutuncin kimar kowa ba wannan shine abin da mutane kamata su ga kuma nan gaba insha Allah rabbi darasin da zamu dan zo da littafin da take bayani akan adabul ikhtilaf akwai al-khilaf da kuma al-ikhtilaf mutane su gane bambancin al-khilaf da kuma al-ikhtilaf kuma da ladabin da ke ciki in na samu saɓani tsakanin ni da wani to yaya ne da yaya ne da ya kamata kowa ya mu'amalanci kowa Dan ka san mutane ba su san wannan ba ana mu'amalantar juna da shi aka karanta ba ka fahimta gaskiya yawwa wannan a jama'a a yanzu ba za mu doki ba zai lokaci ya kai zai mana taliki insha Allah eh. Eh, to abinda zan ce a nan sarki zaki bisa ga abin da yake bayyana yana bayyana wata musiba a tsakanin al'umma wanda ya kamata mu yi hankali mu lura da ita duk duniya babu wanda Allah ta'ala ya turo mana in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne wanda Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu hmm. idan har kun bi shi to kun ba shi ne kawai hmm. Hmm. in har kuma ba Allah za ku shirya to duk duniya shi ne kawai kuma duk wani magana in dai ta zo ta yi karo da na Allah tun karo da na manzon Allah a watsar a ɗauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan mutane na duniya su sani maganan sahabbai yana zamantowa hujja yankikiya amma da sharadi idan har ra'ayi ba ya shiga ciki ko kuma ba a samu saɓani ba fa in ikhtalafu idan har sun samu saɓani ya kunu ba zai taɓa yiwa maganar wani ya zama zamanto hujja kan da wani ba sai dai ana neman insafi wa juna wannan ne abin da yake tafiya to na kawo magana daga kan sahabbai to yau a cikin malamai idan har wani malami ya saba ma wani malami kar ka yi jumudi kar ka rufe idanunka ka ce wai lallai abin da wanan nan ya faɗa duk wanda ya saba masa ka zage shi ko ka kuskurantar da shi ko ka ci mutuncinsa ko ka kulla gaba da shi in mutum ne haka ya yi dakon abin da kurakurai ne a addininsa ya ɗaura wa kansa wuya zai sha wuya kuma hmm. kullum ka tsaya ka ji waye baza hujja ya yi bayani da gaskiya sannan wancin shi ma me ya faɗa ka kuma lura ba wanda ya je ɗauko maganar daga cikin shi an ɗibo ta ne ƙwarƙashin ilimi kai kai hukunci ka ga ya za a yi domin ka sani wata rana akwai ran da kai kaɗai Allah zai ɗauki ranka kuma kai kaɗai za ka shiga cikin wuta za ka shiga cikin al'adunla za ka shiga cikin kabarinka Allah zai tambayi. idan har ka sake gaskiya ka kama son zuciya to ranar kiyama Allah ya yi gargaɗi ma mutane irin wannan yau matuƙallabu wujuhuhum finna ya kuluna ya laitana wa الله rasula wa وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا Wa وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وانا آية أتكفة الأحزاب تترشي الله يكي فدا gargaɗi ne wa wanda ake bi gargaɗi ne da wanda ake bin sa cewa su ji tsoron Allah akwai wannan ranar yau na tukallabu wujuhum fil ranar da a ake jujjuya fuskar su ana kikkifa su wuta kuluna, suna cewa ya laita kai ta mu suna nadama afa'an Allah ina ma da Allah muka bi muka bi gaskiya a Qur'ani wa ata'ana rasula ina ma da manzon Allah sallallahu muka bi tsakaninmu da Allah muka bi inda gaskiya take da hujja wa qalu rabbana sai suke cewa ya ubangiji ya ubangijinmu inna ata'ana sadatana lalle mu mun bi shugabanninmu wa kubara'ana da kuma manya manyan malamanmu ibnu kathir yace anan manya manyan malamai ake nufi kuka bi su fa adalluna sabila sai suka batar da mu akan hanya madaidaiciya Hmm. rabbana atihim ba'fayn min al'azab mabiyi zai dinga cewa Allah to ka kai masa minki biyu na azaba ka bani kashi ɗaya. rabbana atihim ba'fayn min al'azab wal amin Allah ka tsine musu la'anan kabira tsinuwa da take mai girma kaga abin da za su ke faɗa kenan in ka wani akan wai soyayya dan kai kana da shi ne a wajensa da ka karɓi addini ka rufe idanunka akan kowa duk abinda aka kawo na gaskiya zagi da ka yi cin mutunci za ka yi kana da shi ne daidai bankaura ita ce daidai za ka tafi da addinin ka kan haka rantsuwa ma wanda kake kaunansa sai ta juya kaunan ta koma gaba za ka tsire mishi albarka rabbana atin da'fina min al'azabi la'anhum la'anan kabira to kaga wannan shine abin da ake gudu ya ga nake kiran mutane idan ka ji wani ya buɗe karatu ka duba nasa ka duba na abokin adawarsa ka ga ne ne gaskiya domin wa Allah kake addini wa Allah kake addini gwargwadon yadda malamai suka karantar suka yi bayani aka baza hujjoji in abin rikici ne to a yi rikicin in abin da ba na rikici ba ne bai kamata a rikici ba wannan maganar calbi daidai take da matsala na wato dangala wando dangala wando akwai sabanin malamai a kai akwai sabanin malamai a kai ba abin rikici ba ne haka kuma kamar yanzu amna misali jiyarwa da rashin jiyarwa shi ma akwai sabanin malamai a kai ba abin rikici ba ne ko ba ɗauki nasa in ka ɗauka don Allah ya rage naka in baka ɗauka ka duba mai kyau ya rage naka haka matsala na zaman hutu da ake ta rikici a kanta saɓani ne a kanta ibnu qudama yake da sauran malamai duk suka yi bayani suka ce da su ibnu qayyim al-jawzi da su shaykhul islam bin taymiya duk sun yi a akan irin wannan bil asali ma ba su ɗauke ta a matsayin abin zafi ba amma wasu suna gaba ba an baka sallan ma da zama hutu a ce maka dan bid'a ko a bid'antar da kai a wulakantar da kai to duk irin wa'annan abubuwa ne wanda suke akwai mas'ala ce khilafiyya ba abu ne wanda za a yi ta rudani ana ta zafin kai ba sai dai wasu ba sa yin karatu kawai in wasu su zo su ɗaura ku akan fahimtar ku kuna jin wani ya saba ku haushi da zagi ku haushi da cin mutunci wannan ba tsari ce wanda Allah ya da manzansa suke bari ko ba don Allah ake ba ku dinga duba hujjojin da yake kai wallahi tallahi duk abin da ka ji na gaya maka nan akwai sabanin malamai akai da in za ka yi sallah ka dunkula hannunka ka tashi wasu sun ce ayi wasu sun ce kar ayi wasu ce ga ma'ananta buɗe hannu ne wasu ce al'ijilu ma'ananta dunkul hannu ne da wanda ce dunkul hannu da wanda yace baje hannu ne kowa akwai na a kai hatta malamai na abin da luga akwai nasu fasarar da suka yi in ka je ka duba cikin lisanin arab za ka je ka ga yadda ya fassara Ya ce ma'ananta baje hannu to don haka gaskiyar magana waɗanda suke mabiya ku daina zafin kai ku daina saka wani a gaba shine kawai in ya faɗi magana gaskiya ne a'a ba ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan mu ba da jahilci muke magana ba duk nan abin da kuke kallo tafai na ne maktaba na ne ba na aro bane ina fa karatu ba wanda za a kuma in je ina karatu in zo kuma in kai ka zage ni a matsayina na mai karantarwa na addini baka kyauta ba ko malamin ka a ya zage shi wannan ba daidai bane mu gyara tarbiyar mu musulmi ɗan uwan musulmi ne da awa kuma ku lura akwai wanda kullum rigima take sakawa akwai duk da a wadda kullum rigima take sakawa kai kenan ka yadda kamar addinin ka kalkurati kamar kwallo wannan ya buga wannan ya buga ya kamata mutane ku dinga insafi yanzu abin da na karanta na ci kiro shi na yi na ci shi a cikin littattafai na zo ina karanta maganganun malamai ne na tabbata ba da a rasa a cikin kwamen. wani zai zage ni wanda ya ce a'a jikar ra'asul jarima a'a wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza dukka ba abin da ba faɗa amma ka sani kamun adalci in wani ya zauna yana fasarar wannan ka masa haka da da nake wancan tafiya inda a wannan lokacin ne ma da na a dinga mu ana samun albarka eh. me za a gina albarka za ku san zuciya to haka mutane su ji tsoron Allah mutuwa za su yi za kuma su haɗu da Allah a daina jumudi a daina kangarewa a daina zama a kan son zuciya wannan shine karanta shine ta'alikin da zan yi nasiha da zan yi mutane su gyara zuciyarsu su sani wa Allah ake addini su ji tsoron Allah to lura da inda za su dinga ɗaukar addini su to bambance kullum rabbi kullum ban kaura ba a koyar da kai aya ɗaya ba ba a koyar da kai hadisi ɗaya ba sai dai a karanta maka aya ɗaya a yi ta haura hauragiya a yi ta zuba haura hauragiya to wannan ga kai da kanka kai ma ka ka mai da addini ka ya zama aikin wasa ya zama aikin wasa ga su rijiyar lemo za su buɗe littafi daga farko har ƙarshe sai ta karantarwar su ga su shak daurawa shigo da littafi daga farko har karshe har ma ka haddace littafan su da suka yi karantar kana gida da ka zama kana bin karatun su kana zama abin nan rijiyar lemo in kai almajiri ne lecture yake yi za ka samu ilimi ga su shakal kasu motoro karatun kawai ake bazawa ilimi ake bazawa duk su nan ga su abin nan da dakta Abakar birnin kudu basa ilimin ake yi wa'annan mutane su ne masu karantarwa to auren hauragiya kar ka da addinin ke zama hauragiya wannan shine so masu karantarwa da hauragiya yau a taba nan yau a yi kuruntu nan yau a yi kuruntu nan ji tsoron na shek <laughs> mun gode wa Allah lokaci ya kai Aishat Bala wa alaikissalam uh, ah, to jama'a mu ya kuri lokaci ya kai uh,